na godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan hudubar tamu yan uwa ta yi tsokaci ne akan abin da ya shafi rayuwar mu na shudewar kwanaki da dararraki da ƙarewar shekara da kuma shiga sabuwar shekara wanda wannan a koda wani lokaci yana tuna mana cewa lallai <clears throat> halayenmu na canjawa kuma kwanaki suna tafiya da ayyukan da muka yi a cikinsu suna shuɗewa kuma yana tuna mana cewa wata rana za mu bar wannan gida za mu koma ga Allah maɗaukakin sarki hakanan mu sani cewa wannan shekara ta musulunci an buɗe ta ne da wata daga cikin watanni masu alfarma daga cikin watanni masu albarka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita azumi a cikin wannan wata mai alfarma abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yana cewa ni ban taba sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana azumtan wata rana ba wanda ake neman falalarta akan sauran kwanaki fiye da ranar Ashura ba kenan yana azumi a cikin wannan wata kuma yana kiyayewa akan yin azumin da ake na Ashura wanda shine azumin da aka yi jiya ga wanda suka sami Allah ya karba musu haka na an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi wannan azumi na Ashura menene falalarsa yace falalar azumin nan yana kankare abin da ya gabata na shekarar da ta shuɗe idan ya kyautu ga dukkanin musulmi da Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa har ya ga sabuwar shekara ba wai biki zai yi a cikin wannan sabuwar shekara ba abin da ya kamata yayi ya sake nana ta biyayya shiga Allah madaukakin sarki da wannan dama da Allah ya bashi bai ba wasu ba haka nan ya zamanto mai gyara ayyukansa ya zamanto mai kyautata ko jaddada ko sabunta tubarsa ga Allah maɗaukakin sarki da neman gafara daga dukkan zunubi da kuma gazawa haka nan mutum musulmi ya zamanto mai kyautata zuciyarsa da kuma halayyarsa kuma ya shirya ma kansa biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da nisantan saban Allah maɗaukakin sarki domin kullum kwanaki suke wucewa kana nisa ne da duniya kana kusantar lahira hakanan yana nuna mana cewa mu zamanto masu riko da gaskiya masu yin haƙuri a kan duk abin da zai same mu na jarabawa masu kai kawo da tsayuwa wajen tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunce su kuma mu zamanto masu sabunta alkawarinmu da Allah maɗaukakin sarki da kuma biyayya da koyi da manzo sallallahu alaihi sallama da sahabbansa waɗanda suke mutane ne na ƙwarai. Abubuwa guda biyu sun faru manya-manya a cikin wannan rana ta ashura. Ɗaya abin abu ne wanda yake na farin ciki, ɗaya kuma abu ne wanda yake na baƙin ciki. Abin da ya faru na farin ciki wanda da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana wannan azumi shine erarwar da Allah maɗaukakin sarki yayi wa annabi Musa da jama'arsa da kuma halakar da Fir'auna wannan babban nasara ne kuma wanda yake nuna cewa lallai a koda yaushe gaskiya ita take a akan ƙarya a koda yaushe kuma yake nuna mana cewa mu zamanto masu komawa ga Allah maɗaukakin sarki masu miƙa al'amuranmu ga Allah duk sanda mai ƙarfi ya yi ƙarfi ya kai matuƙa wajen zalunci to mu san cewa wannan abin ba mai ɗorewa ba ne gaskiya za ta zo ta bayyana kuma wannan yana tuna mana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yana nuna mana tarihi ne na shekara ta musulunci wanda wannan hijira sai ta zamanto wato dalili ne da ya sa duniya gaba ɗaya ta canja addinin musulunci ya ɗaukaka haka nan, rayuwar mutane ta yi kyau sannan kuma Allah ya daƙile kafirci kuma ya ɗaukaka kalmarsa wannan abubuwa ne waɗanda suke na nasara na farin ciki kuma yana nuna duk sanda mutum ya kai cikin kunci da damuwa inda yana tare da Allah to Allah zai ɗaukaka shi Allah zai taimake shi kuma duk sanda mutum yake cikin wani kunci to wannan kuncin ba mai dorewa ba ne wata rana mafita za ta zo masa abu na biyu da ya faru abu ne wanda yake mai tsaga hankali sosai abu ne wanda yake na bakin ciki na damuwa shine kisa da aka yi ma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda ya fita ne dan neman wani haƙƙi, dan neman tabbatar da gaskiya da adalci kuma ya tsaya akan haka aka kashe shi akan haka to lallai duk sanda irin wannan lokaci ya maimaitu to ya kamata idan muka tuna da irin wannan kisa da aka yi ma wannan bawan Allah daga cikin bayin Allah na kwarai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin mutanen da yake kauna a rayuwarsa har yake cewa duk wanda yake so na to ya so su wanda kuma ya ki su ya ƙi ni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne shugabanni wato na gidan aljanna na samarin gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kaunar su amma aka kashe Hussein saboda me saboda ya fita dan neman wani haƙƙi nasa ko na shugabanci ko wani al'amari da ya shafi haka kuma ya tsaya akan haka ya tsaya akan gaskiya aka kashe shi to a duk lokacin da muka tuna da wannan ya kamata mu dinga zamantowa masu haƙuri masu yarda da abin da Allah ya hukunta masu neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki idan mun rasa waɗanda muke so. Lallai Hussein muna san shi, amma kuma idan muka duba akwai wanda suka fi shi an kashe su. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam guba aka sa masa ita ta yi sanadiyar ƙarewar rayuwarsa. Hakanan Abubakar radiyallahu anhu ya koma ga Allah, na Umar yana sallah aka kashe shi. sayidina ali baban hussein din kashe shi aka yi to idan muka tuna irin wannan za mu ga cewa ai ba wai shi hussein kadai aka kashe ba an kashe wanda suka fi shi in aka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rashin sa ai yafi mana rashin hussein domin wahayi ya kare daga sama babu wani kuma wanda za a koma wajen shi neman wani al'amari na addini in ba zan tuttukan sa ba saboda haka ba dama ba ce da wasu za su ɗauka na su fito suna hayaniya ko kuma suna nuna alhini da baƙin ciki lallai inda za a yi baƙin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi mana kowa shine wanda rasa shi yafi rasa iyaye ma ba ma ya koma ga Allah madaukakin sarki mun yi hakuri mun dangana muna ganin duk musibar da ta same mu a bayan rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai dai mu zamanto mumine na kwarai waɗanda idan musiba ta same su kamar yadda Allah ya faɗa suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kuma lallai ba ma tare da wanda suka kashe Hussein ko wanda yayi murna da kashe Hussein ko wanda ya sa hannu a cikin kashe shi domin kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk wanda ya kashe Hussein ko ya taimaka a cikin kashe shi ko ya yarda da kashe shi da aka yi ya nuna jin daɗinsa to la'anar Allah tana kansa da mala'iku da dukkanin mutane gaba ɗaya saboda haka ba wai rana bace da za mu ɗauke ta ta nuna baƙin ciki da alhini lallai mutane da yawa sun gabata waɗanda Hussein darajar shi bata kai tasu ba duk darajar Hussein da matsayinsa bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk darajar Hussein da matsayinsa bai kai mahaifinsa Ali ba duk darajar Hussein da matsayinsa bai kai Fatima ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatimatu bid'atun minni ita Fatima wata tsoka ce daga gare ni duk wanda ya bata mata ya bata duk wanda ya dadada mata ya dadada mu shi yasa ma mutane suke kaucewa ba sa so su yi sabani da nana Fatima radiyallahu anha wa arda da haka shi musulmi baya bambantawa tsakanin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaunar su addini ne kusanci ne ga Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzakkirukumullaha fi ahli baiti ina tsoratar da ku Allah akan iyalaina yana cewa ku duba dangantakata kullu as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba bana neman komai a wajen ku sai dai kusantarwa da kauna ga dangina da haka daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a so su a kaunace su a girmama su idan an munanta musu mu fito mu kare su mu nuna rashin jin daɗin mu wannan shine kauna ta gaskiya muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan shekara da muka shige ta lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu ga ƙarshen ta lafiya abin da muka yi a baya na kurakurai da muna roƙon Allah ya yafe mana wannan fitintunu da suke damun mu a cikin wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen su muna kyautata zato da Allah maɗaukakin sarki cewa alkawarinsa gaskiya ne kuma duk tare da tsanani akwai sauki da inda kaga wahala ta kai wahala to sauki ne ke zuwa bayanta muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya yaye mana waɗannan masu barna a cikin ƙasa da doron ƙasa waɗanda suke kashe-kashe da ɗauke-ɗauke da ɓarnace-ɓarnace Allah maɗaukakin sarki mana maganin su waɗanda suke hannun waɗannan mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba muna roƙon Allah ya kubutar da su cikin su kuma an samu waɗanda suke masu shiryawa ne Allah ya shiryar da su wanda ba masu shiriyawa bane kuma Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya mana maganin su na roƙon Allah madaukakin sarki wannan ƙasa ta mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikinta shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya hada su da mashawarta na kwarai na roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu duk inda muke Allah ya albarkaci rayuwar da dukiyoyinmu, da ƴaƴayen mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya kyautata rayuwarmu kuma ya kyautata komawarmu mu gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladai shi wanda muka yi kuskure kuma ya yafe mana اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين